بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بكم بكم يوم mai هذا a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta goma ga watan shawwal ma'ana goma ga watan goma a shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha takwas ko goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah kamar da muka buɗe darasin jiya a tafsiri bayan dawowa hutun karamar sallah hakan nan a wannan safiya za mu ci gaba da inda muka tsaya a darasin mawata malik kafin mu je watan azumi a darasin da muka tsaya mun tsaya ne ƙarshen na 43 ma'ana kitabul uqud magana kan abin da ya shafi diya muka karanta babi 24 a ciki yau za mu tashi sabon kitab kitabul qasama wanda yake shine kitab na 44 shi kuma kitab na 44 yana magana ne akan abin da ya shafi alƙasama alƙasama shi ne abin da ya shafi rantsuwa da ma'abuta jini za su za su rantse suna bin suna da jinin ɗanuwansu uwansu a wurin wani za su yi wannan rantsuwan ne da ɗayan al'amura guda biyu idan suka bayyana sai mutane sai waɗannan da aka kashe musu ɗan uwa su rantse a kan cewar wani shi ne wanda ya kashe musu wannan ɗan uwa rantsuwar za su yi ta rantsuwa hamsin za su rantsi ne a lokacin da ba su da ƙwararen shaidu su waɗanda suke neman jinin ɗan uwansu kenan ba su da ƙwararen shaidu ina aka ce akwai ƙwaƙwarar shaida ba maganar rantsuwa shi sa malamai suka ce shi babul kasama ko kitabul qasama kitab ne da yake mustasna an istisna'in 'yansa saboda asali ita ce albayyanatu al mudda'i wal yaminu ala ankar asali wanda yayi da'awa ya kawo hujja kun fahimci wannan da ke ko ya kawo hujja akan wane shi ya kashe mushi dan uwa sai zama na ba shi da shaidar da take karbabba haka tunda ba shi da shaidar da take karbabba sai ya sai da karasa to amma a babin alƙasama sai aka ce a'a akwai istisna'i da aka yi ba za a yi watsi da karasa ba tunda dai akwai akwai wani abu da yake ɗanɗano ɗanɗano shi dai sun zo sun samu ɗan uwansu cikin jini mare yana cewa wayowa ne a kashe ni wayowa ne a cika muka kun gane magana ko haka suka samu wannan alhalin ba su ga lokacin da ya cika mai wukar ba sannan kuma zai wannan kenan ga da sun ga lokacin da ya cika mai wukar da ya zama shaida kai tsaye amma yanzu shi ne yake rasu yana cikin magagin mutuwa yake cewa wani ya kashe shi wani ya kashe shi wani ya cika mai wuka wani ya harbe shi kunga wani bata zama shaida karara ba da za ta nuna wannan wanda aka kira din ne tabbas yi kisa to amma kuma ba za ta fitar da shi ba yanzu idan shi wanda ake tuhuma yayi inkarin cewar bai yi kisa ba to sai waɗannan salon tsiran tsohon hamsin akan coci ya kashe musu anguwa shi kuma sai irin tsohon hamsin wallahi tallahi bai kashe shi ba kuma bai san ma wanda ya kashe shi ba idan yi wannan rantsuwar a kan cewar bai kashe ba bai san wanda ya kisa ba shi kenan jini ya faɗi kansa idan ya kauce kuma ya ƙi to haka jini ya hau kansa wannan yana cikin abin da yake tun zamanin jahiliya ake yi musulunci ya tabbatar da ita tun zamanin jahiliya ake alƙasama suna rawaita daga abin na in ban shafa abdul ya taɓa sawa an yi rantsuwa kamar yadda malamai suke rawaitowa irin waɗannan abin da ya shafi jahiliya ya taɓa sawa an yi rantsuwa akan wannan wannan ya kashe wani babu ƙwararren hujjoji sai aka ce waɗannan su sai suka taru suka rantse rantsuwa hamsin rantsuwa hamsin da suka rantsi rantsuwa hamsin ilai kuwa ana na ana na wata rana suna kan hanyar tafiya hadari ya taso yin zai gabarin su shiga wani ƙarƙashin dutse domin su su fake ruwa ya wuce suna shiga ƙarƙashin dutsen dutsen ya rufta da su gaba ɗaya da sai nuna abin da ya shafi rantsuwa ba ƙaramin rantsuwa a ciki ba wai rantsuwar kisa ba dukkan rantsuwi da ake na shari'a mutum ya hatara a kai kada wani abu da aka yi mai alkawarin ke nan, ko wani abu da yake ganin zai mallaka ta sanadiyar wannan rantsuwa ya ji i rantsuwa a kan karya ya san abin karya ne rantsuwa a kan shi kawai domin wani abu za ga ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta shi tun anan duniya Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu ashe kamar yadda muka dauka al'ada cewa idan a kwakwani duk mutumin da in rantsuwa akan karya haka kawai to sannu a hankali sai ga rantsuwan nan ta ce. shi Allah ta'ala ya sauki qala imam malik ibn anas kitabul qasama imam malik ibn anas a cikin muwatta ce kitabul qasama wannan kitab din zai mana bayanin abin da ya shafi rantsuwa ne da ta shafi kisa an ce alƙasama rantsuwa da ta samu kisa kenan rantsuwa da ake tsakanin masu bashi da masu bashi ba a kira ta ƙasama rantsuwa da ake tsakanin wani da wani duk wasu rantsuwoyi da ake kiransu ko rantsuwoyi da ake kira ake tsakanin mace da miji ya ce ta yi zina ta ce ba ta yi ba ba a kira wani rantsuwar ƙasama wani li'ayin ake kiranta sai malamai suke ƙara ma juna sani wai alƙasama daga ina aka samo ta wasu ka ce an samu ta kisma daga rabu saboda waɗanda za su yi rantsuwar su ne waɗanda inda a ce mutuwa su za a raba magadansa kullum da kyau haka malamai suke faɗa qala rahimahullah babu tabdi'ati ahli dami fil babin da zai mana bayanin tabdi'ati ahli dam farawar masu jini ahalud dam waɗanda yake su suke da jinin ɗan uwansu su za su fara fil kasama wa rantsuwa kenan yanzu idan ga waɗannan suna da'awar sun kawo ƙarar an kashe musu ɗan uwa amma ba su da ƙwararren hujjoji sannan nan gefe guda akwai waɗanda ake ƙarar cewar su suka kisa ko akwai wanda ake ƙarar cewar shi kisa nau kenan biyu to babu ƙwararren hujjoji yanzu waye zai fara rantsuwa wani ji da kyau isa ya ce babu zai mana bayanin waɗanda za su fara rantsuwa a abin da ya shafi kisa su ne ahalul dam wanda aka kashe musu ɗan uwa su za su yi rantsuwa hamsin su ce wani shi ya kashe mana ɗan uwa قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ومحيصة خرج إلى خيبر من أهد أصابهم من جهد أصابهم فأتي محيصة فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطري في في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم وهيصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال أفتحلف لكم يهود فقالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضت لقد ركضتني منها ناقة حمراء قال مالك الفقير هو البئر قال رحمه الله باب تبدئة أهل الدم في القسامة باب دزي منا بيان وأن دسكي قارر جنن وانسو سوزا سفارة درنسوا سوزا سفارة دبات درنسوا akan wannan matashiyar wannan babi imam malik ibn anas ya ce haddathani yahya an malik ya ce yahya ibn yahya al-laythi Shi ne ya karanta da ni wannan daga malik imam al'imma kenan an abi laila an karɓi wani hadisin wannan ruwayar daga malamin malik shine abu laila waye abu laila shine abdullahi al-ansari al-madani shine abu gaga abu laila baban laila haka kenan dai ba sunan shi bane sunan shine abdullah in ya zama sunan shine abdullah ya zama abdullah bin abdullahi kenan abdullahi dan abdullahi tunda yace an abi laila bin abdullah daga abu laila dan abdullah bin abdurrahman dan abdurrahman bin sahal dan sahal shi abu laila kenan shi kuma malamin abu laila shi abu laila yana cikin suka ce tabi'iyun sahir karamin sahabi ne karamin tabi'i ne ba cikin manya-manyan tabi'ai imana eh idan lokacin su suna matasa haka siƙa babban malami ne yana cikin baya cikin manya-manyan sahabai da da suke karatu wurin manya baya cikin manya-manyan tabi'ai da suke karatu wurin manya-manyan sahabai a gani ko a ga su abdullahi bin umar a abdullahi bin abbas a ga suna cikin ƙananan sahabai su gaura sahaba ne za a ga galibin karatunsu sun yi shi ne wurin sahabai ba sun yi ne wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kafanci wani da ke ko an sahal bin abi hasma daga sahal dan abu hasma shi kuma sahal dan abu hasma shi kuma yana cikin sigarun sahaba malamin abu laila yana cikin sigarun sahaba dan an habe ina a shekara ta uku ban hijira a a shekara uku ban hijira ya shekara bakwai eh tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shekara bakwai a cire shekaran nono zaka cire shekara nawa a ciki kuma kagin annahu lallai sahal bin abi hafma akhbarahu rijalun waɗansu mutane sun ba shi labari min kubara iqomi daga cikin manya-manyan mutane a ƙabilarsa sun ba shi bayanin anna abdullahi bin suhal lalle abdullahi bin suhal mun samu mutum ɗaya kenan cikin labarin wa muhayyisata da muhayyisa mun samu mutum ɗaya kenan biyu kharaja sun fita ira khaybara zuwa khaybar khaybar gari ne mai hudawa. kun gane wani da ke ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dirkake su ya tura musu Ali bin Abi Talib za a fatattake su suka ce sun yadda su zauna karkashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ci gaba da yahudancinsu ba za su yi musulunci ba amma za su yi karkashin kulawar gwamnatin musulunci saboda haka ba za su taba musulmai ba ɗaya kenan kuma ba za su ba da goyon bayan a taba su ba bi kenan musulmai ba za su kai musu hari ba kuma ba za su ba da goyon bayan waɗansu su kai musu hari ba an ne kenan to tun da an ne akan haka yanzu gunga bai zama daru harba bai zama mutanen da muke jiran su ko suke jiran mu ba kun gane wannan da ke ko to tun da haka ne khaibar ta kasance haka an riga an yi sulhu da su saboda ka akan sulhun da aka yi da su ne ma gaba ɗaya ƙasar nomansu ta zama ƙarƙashin kulawar musulunci ba ta su bace kuma ai riga an ci su da yaƙi sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gari shi ya ban musu gonakin su noma abin da suka noma za a raba shi biyu su ɗauki rabi mu ɗauki rabi gona su ce to kaga tunda ba gonar su bace an taimaka musu ne an ba su aro ne sun ne dauki rabi ma dauki rabi sai sai manzo Allah sallallahu ya tura Abdullahi bin Rawaha shine wanda zai je ya sa ido akan abin da aka aka samu sai a raba sai ya dauko rabi ya taho da shi madina ya ban masa rabi da ya je sai suka sa aka tara gwalagwalai aka tara kayayyaki masu ɗimbin yawa na makudan kuɗi suka tara kuɗi suka shelanta a tara kuɗi da aka tara kuɗi sai suka kawo ma abdullahi bin rawaha suka ce wannan nashi ne ya sai goro saboda haka idan an tashi raba wannan amfanin gonan suna son ya ɗan ɗaga musu ƙafa kaga idan aka samu buhu dubu sai ce buhu ɗari biyar aka samu buhu ɗari biyar sai a raba shi gida nawa biyu ya ɗauki ɗari biyu da hamsin ya ba su ɗari biyu da hamsin sai ya zama manzo Allah sallama salama da buhu ɗari biyu da hamsin ya ce ga ga haƙƙinsa eh? kun fahimci jumlar ko kun je hudawa in dai batun cin hanci da rashawa ne Kar da gaban ka ya faɗi su ne asalin tsinanin kan cin hanci da rashawa shine fa bi zulumin allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda irin waɗannan abubuwan Allah ya haramta musu wa bi saddi man sabilillahi kathira wa akhdhihimur riba wa qarin su suka fi riba su suka fi kowace an ce da rashawa amma sai ga an kafa wata hukuma wai ta hana an ce da rashawa sai su nuna maka kaman ba ba yi suna da wata transparent agency wasu suke su suke nuna kasashe da suka fi kowace an ce da rashawa a ce kasa ita ce ta zama ta kaza ita ce ta zama ta kaza ba ka taɓa jin amurka da isra'ila a ciki sai a nuna maka kamar su suke yakacin hanci da rashawa ma kuma alhalin su ne na farko a kaka ne ma Allah ya tsine musu ka ji abin da suke ma Abdullahi bin rahawai suka kawo mashi wannan nashi ne sai ce su tara mutanen su sai da aka tara tsofaffin cikinsu don ba magana da tije sai da aka tara tsofaffinsu yi musu hudu ba fahimtar lawa suna alaikina kenan sai ce amma ku kun san ku ne mafi sharrin halittar Allah a wurina ce ku ne mafi sharrin halitta ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza amma wannan kiye da ke tsakanin da su ba ta taba sawa in zalunce ku ba ko in ƙara wani abu akan da yake ba naku ba ya haɗa su da su da abinda suka tara musu suka tara mai tsini musu kaji hudu kenan suka tara gwalagwalai fa duk wani abu kudi sosai suka tara kudi ko kayan kudi suka ce wannan nashi ne daga in ya tashi kasafin abin da aka noma sai ya dan daga masa kafa manawa karatunmu waɗannan abdullahi bin Sahan da muhayyisa ta kharaja za'ira khaibar sun tafi khaibar waɗannan duk sahabbai ne musulmai ne sun tafi khaibara domin khaibara a lokacin ta zama gari ne a mutaccen gari tunda an yi sulhu da mutanen garin da suka tafi min jihadin asabahum saboda wani kunci wani neman abinci sun tafi sayan dabino kullum da ke kukan ga masu mutane su kan ba ƙauyuka haka sayan abu sayan kayayyaki wani lokacin idan mutum ya tara ne ya bi rigage ko ya bi kaza idan ya tara sai nemo mai mota zai kwashe masu kullum da za ka zan ce an fi ƙauye wurin sayan awaki ko kaji ko kaza kaza kaza kaza shi ne sun tafi can so da biyu fa'uti su nawa su biyu da abdullahi bin sa'al da muhayyisa suna cikin wannan suna shiga garin khaibara sai suka rabu ko ya kama harkarsa akan cewa da za su haɗu a wuri kaza in gane magana kenan ya nuna mana khaibar ɗin ba wai gida biyu ko uku ko hudu ne gari ne da suka shiga garin suka ce ya eh, suka yi wuri da zama musu mahaɗa magama inda za su haɗu kowa ya tafi ya tafi zai je nemo abin da yake bukata ana cikin wannan muhayyisa muhayyisatu kawai sai aka ruguwa aka zo aka samu muhayyisa fa ukhbira sai aka bashi labarin anna abdullahi ibn sahal lalle abokin tafiyar nan tashi da suka zo tare abdullahi ibn sahal kada kutila ai an riga an kashe shi a ina a cikin khaybara wa turiha fi faqirin bi'irin kuma an je an jefa shi a wata fafakakkiyar rijiya rijiyar da take tana da ƙaton baki amma ba ta da zurfi kullum da ke ko irin za irin za ga ana dirgawa ciki ma fito haka nan dai ake bola ce take cika ta sai suka babu ruwa a ciki ya suka ce ai gashi ta an kashe shi an je mai ciki au ko kuma a'a a wani idan rijiya shekun mina rawi ke ku fa'ata yahud sai shi muhaisa ya zo wurin yahudawa faƙal sai ce antum wallahi ƙataltunmu tabbas wallahi kuka kashe shi hai mala abokin tafiyan shi tare ba su zo ana tafiya ana fira ne ka sani ana kaza ana kaza sai shi gari ba lafiya ba ba komai ba kawai ya ce to eh, kowa dai abin nan nashi in maka tattara wuri kaza za mu haɗu sai a ɗauka a wuce kawai sai aka zo aka ce mai yayan kashe mai abokin tafiya bai huda mutum faƙalu sai suka sai ce shi muhaisa ya ce wallahi ku yahuda ku kuka kashe shi faƙalu suka ce wallahi ma katalna muna rantsuwa da allah ba mu kashe shi ba fa'aqbala sai ya dawo ya kamo hanya hatta kadima ala qaumi har yanzu ya samu mutanensa shi muhayyisa kenan fa zakara lahum zalik sai ya kwashe wannan labari ya gaya musu thumma aqbala sannan sai ya tafi da shi din huwa shi karan kansa shi wa kenan muhayyisa din kenan wa akhuhu da dan uwansa huwayyisatu da dan uwansa huwayyisa no kenan biyu wa huwa akbaru minhu shi huwayyisatu ya fi muhayyisa girman shekaru babba shi ne yayansa maza mutun no kenan wa abdurrahman da abdurrahman masa mutum nau kenan uku waɗannan mutane uku sai suka tafi suka kama hanya zuwa wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fadhahaba muhayyisatul yatakallam sai muhayyisa yaji zai yi magana wa huwa allazi kana bi khaybar shine wanda ya kasance tare da shi ake tafiya zuwa khaybar ba tare suka tafi da shi da abdullahi bin sahal zuwa khaibara saboda haka sai ya je zai yi karanta bayani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kabbir kabbir me kenan eh sai ce kabbir kabbir babba yi magana wai kabbara bai kabbara <laughs> a gini ku sai ya ce kabbara kabbir kabbir babban ku yi magana babban ku yi magana shi ana kulawa da manya sosai da sosai wani lokacin samari zaka ji zafin kai da zafin abin ya dame shi sai ya kasa karanta abin da yake daidai shi caji yake bukata sai ga abin da abin da zai dauki sai ya dauki minti goma ina jawabi in babba minti biyu sai kammala komai na jawabi haka ne ba haka bane amma sai ga ana tafiya ana mai da dattijai baya ana ganin su waɗannan na da ne su yanzu waɗannan su ne sabon jini a basu su suka san komai in ka ga al'umma tana haka to al'umma sai dai kai mata kabar hudu kawai in dai har ta kai matsayin da za ta ga dattijan cikinta sun tashi aiki a bar samari su yi su suka gajiya su suke da jini a jika su suke da jini a jika ai ba su suka gajiya suka yau ba kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce babba i magana babba i magana wannan ba wai yana hana yaro i magana bane shi kuma da ya tashi zai magana din kana da dalili mai karfi abin da yasa ya zuce zai magana kai gaban shi komai ya faru lura a gaban shi komai ya faru umar na khattab ya kira wani zai magana sai ya ce yaro ne sai yaro ya ce ya umar a inda yarinta take sawa ka zanna baka zama halifa ba na akwai wanda suka fi kai wa shekaru imana kai ai wasu wasu Allah ya ba su zalaka yi aka tambayi wani aka ce haka dai batun shekaru batun shekaru dole a yi daidaitu a kansu ba wai ana nufin samari su kuma kwata-kwata a mai da su can baye ba abin nan uh, usama bin zaid yana da shekara nawa a rasu mai tura shi kwamandan yaki yana tsakanin shekara 18 ne da 22 annabi sallallahu alaihi tura shi komandan yaki a cikin sojojin akwai wadawa akwai manyan manyan sahabbai masu shekaru sun sun shanye masu manyan shekaru manyan manyan sahabbai akwai a cikin su amma ya zama shine komandan su kuma So saboda abin da ake bukata su matasa san girman manya kun da ke ko su manya su san matsayin matasa sai ga al'amarin ya tafi bai daya yuridu sin yana nufin shekaru babba a cikin ku babba a cikin ku yi magana da na sulmi faɗa haka fatakallama hoyisatu sai hoyisa yi magana kaga sai muhayisa ya koma gefe sun kallama muhayisa sannan da ya kammala maganar sai shi da aka a gabansa karamin sai yi magana da yi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yace ma an yadu sahibakum ko dai su ba da diyyar dan uwanku su zuwa kenan mutanen khaybar wa ma an yu'zinu bi harb ko kuma a shelanta musu yaki babu wani zaɓi yahudawa ne tsinannun mutane ne ka fahimci akan komai suna warware alkawari ya ke da yau yahudawan banu za ko banu mustalik me ya faru da su alkawari ake da su akan irin wannan zaman lafiyar komai da komai sai mace musulma ta shiga kasuwarsu tana sayan abin da za ta siya sai wani bai yahudi ya taka mata sutura yunkura wannan damanta sun kuya yunkura wannan da za ta yi sai al'aurata ta bayyana tun da ya riga ya taka mata bata sani ba ina a salama ya ce dole sun warware alkawari sun warware alkawari dole Allah ladabtar da su shi kenan aka lanta yaki tsakanin su kuma fahimci maganar da ke ko tsoraka idan an yi alkawari kada su taba kada a taba su kada su ba da dama a taba kada a ba da dama a taba su to amma ya za a samu musulmi a cikinsu ya mutu an ji an ba shi a rijawa'i in wani ne yi in ba su suka yi mai yasa ba su hana ba ana sallam ya ce ko dai su ba da diya ko kuma a shelanta musu yaƙi taba ilaima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalik sai sallam ya sa sakatorori su rubuta musu wasiƙa a rubuta tabu da aka rubuta aka aika masa su ma sai suka rubuto suka aiko hmm, ba ku da batir sai suka rubuta suka aiko inna wallahi ma qatalna abinda wasiƙa su take ƙunsa da shi inna lalle mu su suwa kenan yahudawa ma qatalnahu ba mu kashe shi ba amma kun ga ba su ce ba su san kuma wanda ya kashe shi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويسة سي da صلى Allah su وسلم الله ستبدا غري يتيما حويسة da muhayisa da abdurrahman su uku kenan yan uwan wancan abdullahi bin sahal da aka kashe daddin banu haritha ne ya ce da su a tahalifuna yanzu za ku rantse ta tastahiquna dama sahibikum ku cancanci jinin dan uwanku tunda su da ake tuhuma sun yi mai sun yi musu ku kuma ba ku da shaida da za ku gabatar a kan cewar su suka kashe shi amma ya rahe cikin jini wana ji da ke ko to yanzu kuna tun da babu shaida ƙauriya sai da akwai shaida da'ifa da za ta iya nuni kamar cewar don ka'ida kafin a je ga rantsuwa akan wanda ake tuhuma kafin ku rantse akan wanda kuke tuhuma kafin ku rantse akan wanda kuke tuhuma sai an samu wani abu da zai tabbatar da haka kuna ji da ke ko kafin a kai ga rantsuwa sai an samu karina wani abu allauf wani abu da zai nuna cewar su suka kisa ko da bai zama shaida karara ba sai malamai suka ce abin da ya sa a salama ya mayar musu ya ce su rantse kenan akwai wani abu da yake akwai wani gugu da ke nuna su suka kisa shine kuma al'adawa kiyayya da ke tsakanin musulmai da kafirai kuma mafi tsananin ƙiyayya a duk duniya wanda ya fi kowa kin musulmi shine bai hudi da shi da arni ba ma guji su biyun nan su suka fi kowa kiyayya fatan su yau su bude ido gaba ɗaya ba su ga musulmai ba duk ba kuma sun mata aka kawai ba a'a duk sun kumbura ko sun sha abin da sun maciya ga sai Allah ta'ala jalla tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku la tajidanna wallahi zaka samu ashaddan nasi adawatan wannan da suka fi kowa tsananin kiyaye a cikin mutane lillazina amanu suka ki suka fi kowa kiyayyen musulmai al-yahud sune yahudawa su suka fi kowa a cikin mutane su suka fi kowa kiyayyen musulmai wallazina ashraku da waɗanda suke mushrikai biyun nan su suka fi kowa kiyayyen musulmai wala tajidanna aqrabahum mawadda za ka samu waɗanda suka ɗanfi nuna son su wala ta jinan na aka rabu mu wata na amanu da zina ƙalu ina nasara su ne waɗanda suka ce su nasara ne ba wai allah ne ya ce su nasara ba ne su suka ce su nasara ne su ne ya kenan musha sun ɗanfi dama dama kun gane wannan da kyau ko ba shi ne yake ganin ya baka abincin kirsimeti baka ci ba sai ya damu a yahudi ta yana mako kaɗu saboda haka kenan akwai adawa eh akwai adawa fiddi ɗaya kenan akwai kuma adawa wacce take ƙiyayya ce a zamanance ko ƙiyayya ce a duniyance kuna ji da ke ko to kenan sai zamana idan ɗan nan unguwar da 'yan nan unguwar ba sa ga maciji da juna akwai zazzafa tsakaninsu sai muka ga ɗan nan unguwar a nan unguwar a mace an datsa mishi wuya an datsa mishi wuya gashi cikin jini ɗan nan unguwar ne a nan unguwa gashi cikin jini wannan mai yake alamtawa yana alamta cewa su suka kashe shi amma babu shaida ko ɗan nan garin gashi a nan gari haka za ka samu ƙauyuka nan garin da nan garin ba a ga maciji kaga har aure ba a yi nan garin ba sa zuwa su aure sai dai su a je garin su aure dan an danne su sai dai su a nan garin a je garin su aure amma su ba za su je wani gari kuma su aure ba <laughs> kuna ji da kyau an nuna yadda mana akwai adawa sai ne malamai suka ce to wannan shi yasa annabi sallama ya ba da rantsuwa ce to kutun da ba ku da shaida za ku rantse in kuka rantse sai ku cancanci jinin dan uwanku faƙalu sai suka ce la ya rasulullah ba za mu rantse ba kuna ji da ke ko ba za mu rantse ba a wata arwa da ke gabanmu a ruwayar hadisi na na gaba suka ce lam nashhad wa lam nahdhur ba mu halarta ba ba mu gani ba za mu rantsi kuna ji da kyau ko shi yasa suka ce kaga akwai tsantsani kenan suka ce ba za mu rantsi ba me yasa ba za mu rantsi ba ba mu halarci ba mu ga wanda yi ba inda mun ga wanda yi ne shine mami kaza ba mi kaza sai mu rantsi qala sallallahu alaihi wasallam yace afataha lifa lakum yahud to yahudawa su rantsi muku su ce wallahi ba mu kashe shi ba kuma mu san wanda ya kashe shi ba ta da idan suka rantse yan su barantar da kansu kenan ƙalu sai su yan uwan abdullahi bin sa'ad suka ce laisu bi musulmi ba musulmai bane ya zama karɓi rantsuwar su a ruwa da ke gaban mu suka ce ya lalla kaifa naqabulu aymana qawmin kufar ya zama karɓi rantsuwar mutanen da suke kafirai kun gano wannan da ke ko to amma su suka ingije rantsuwar ba manzo Allah ne ingije ta ba eh kenan kafare za su iya rantsuwa ko ba su iya rantsuwa ba akan wannan sai zama na waɗanda ake tuhuma yanzu kafare ne suka kisa kuma babu shaida kwakwara amma dai akwai kanshi kanshin su suka yi za a iya karɓar rantsuwar su a ce to su rantse hamsin su rantse rantsuwa hamsin cewar ba su suka kisa ba kun yi shiru eh saboda an salama ya mai da rantsuwa zuwa gare su su yan uwan wanda ake masu kara da ba su yadda da rantsuwa suke ganin kafare ne shi yasa ga ake ta je ka dawo ake ta magana a ayat suratul ma'ida sai ga wani ya ce a suratul ma'ida ai babu ayat da aka share hukuncinta yana sana kuma yana nufin ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadukum al-maut hina al-wasiyati thanani dhawa adl minkum aw akharan min ghayrikum aw akharan min ghayrikum eh tunda ayata ce shahadatu bainakum hadara ahadukum al-maut hina al dhawa adl minkum mutum biyu daga cikin ku kusuwa kenan musulmai aw akharan min ghayrikum وانا ba musulmi ba kenan in antum daratu fil ardi fa asabakum musibatul maut tabisuna min ba'di salah fa yuqsimani billah za su yi rantsuwa da Allah suwa mutum biyu daga cikin ku ko mutum biyu daga waɗanda ba ku ba sai suka ce ayar an share hukuncinta ko suka ce a ayar ba a share hukuncinta ba ka kiyaye istilahin malamai sosai da sosai sai ka ji ya ce a suratul ma'ida babu ayar da aka share hukuncinta to yin jama'i da babu ayar da aka share hukuncin da kaga yana nufin wannan kenan to yanzu su musulmai waɗannan masu shigar da ƙara sun ci ba su rantse ba kuna ji da kyau ko aka ce to waɗanda kuke tuhuma su rantse suka ce ba za su karɓi su ba domin ba musulmai ba ne fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi min indi sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da diyya daga wurinsa sai malamai suka kara ma juna sani menene fassarar min indihi daga aljihunsa ko kuma daga malin da shi ne yake kula da ita baki ɗaya kuna ji da kyau ko ci kai yana yi ba zai iya ɗaukar min indihi daga arjihunsa to in ya zama min indihi daga baitulmal ne kenan ana biyan ana ɗaukar sadaka zakka a ba da diyar ita kagan ya zama daga baitulmal kenan to sai kuma ai baitulmal ne shi baitulmal ba lallai ne zama kuma zakkar ita kaɗai wace a ciki eh tunda akwai zakkar akwai kuma haraji da aka tattara akwai jiziyoyi akwai kaza akwai kaza akwai kaza annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bada diyyar fa ba'asa ilaihim sai ya aika musu bi mi'ati naqa da raƙuma ɗari ya aika mawa dan yan uwan abdullah bin sahal ya aika musu da raƙuma ɗari hatta udkhilat alaihim dar har aka shigar da raquma cikin gidansu aka kora su ka shiga gidansu qala sahal sai sahal bin abi hafma wanda yake roito mana hadisin sai ya ce laqad rakabatni minha naqatun hamra haƙiƙa wata taguwa wata raƙuma ɗaya ja ta buge ni lokacin da ta shiga cikin gida eh tabbatar da an bayar da su sun shiga gidan lokacin da suka shiga gidan ma raƙuma ɗaya ta buge ni sai malamai suke ta maganar me yasa na sallama yi haka ko me ce hikima da ta sa yi haka suke magana kamar haka magana ta farko suka ce kasancewar yahudawa suna ƙarƙashin kulawarsa kun bai wannan da ke ko sai zama da nan madina da can duk suna ƙarƙashin kulawarsa kuma sai aka yi kisa sai ba a san wanda yi kisan ba sai zama na gwamnati ita za ta biya diya eh kuna jin tsarin musulunci ko idan aka kisa a karkashin gwamnan jiha sai iya bincikensa bai san wanda yi kisan ba dan inda an san wanda yi kisa wanda yi kisa shi zai biya diya to sai ba a san wanda yi kisa ba to gwamnati ta za ta biya diya wasu malamai suka ce a ran salam ya ba da haka ne dan kashe wutar rikici kun gane wannan da ke ko dakatar da wutar rikicin talafa to kaga dai a kowanne ne dai ya bayani don wutar rikicin talafa kuraje da ke ko ko ya bayan ne tunda suna karkashin gwamnati kulawarsa ga abin da ya faru kenan sai nan kaga a kowanne dai gwamnati za ta biya diya ina fata mun fahimci wannan da kyau mun fito kitabul uqul babin da ya shafi diyat muka magana cewar haka ake kasafi a gari a unguwa a samu mutum ya mutu ba a san waye ba iya binciken da gwamnati za ta yi na 'yan sandan ciki da na 'yan sandan waje da kaza da kaza ba a gano ba hakikanin ganowa shi kenan gwamnati ya ta biya diya don ita ke da haƙƙin kulawa da karaye ba ka haka aka hana aka sa dokar mallaka makamai ba ba a yadda ka mallaki bindiga ba ba a yadda ka mallaki kaza ba a yadda ka mallaka ba saboda me saboda gwamnati ita za ta kare ka so ake ka yi baccin ka hada shari wannan shine tsarin musulunci tsari na shari'ar musulunci kenan dan kare rayuka baki da sai annabi ya cire ya cire ya bayar saboda mutanen ba musulmai bane to amma dai da an yi yarjejeniya cewar za su kula za su kasance karkashin kulawarsa shi yake kulawa da su shi yake tura musu abin nan alkalai shi ke tura musu kaza in an yi usuma wurin shi za a zo ma'ana kasar yanzu ta zama karkashin kulawarsa kuma ga abin da ya faru sai ya bada da diyar ran da aka rasa kun gano wannan lalle ilalla wannan ya nuna mana daman ba gwadawa aka yi ba ba a gwadawa amma tabbas ya nuna mana akwai tazara tazarar da ta wuce tazarar sama da ƙasa ma'ana ta wuce tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa akan shari'ar musulunci da shari'ar da ba ta musulunci ba mutum guda aka kashe amma duba abin da ya faru kuma fahimci wannan da ke ko amma sai ya gari an sa doka ta ɓaci mutane su bar su kowa ya kule ɗakinsa tun karfe bakwai na yamma ba zai fito ba sai karfe bakwai na safe amma a ce an je masallaci a sallar asuba an je masallaci a sallar asuba an kashe mutane 47 lokaci guda kuma waɗanda suke wannan kisan kamar da kafafen yaɗa labarai suke kawowa sanama da mutane 200 suka zo ba a kama kowa ba haɓa mana wani akuyanci ne waɗannan al'amura a kashe mutane to su wa suka zo kisan tunda ne mutane an ce kowa ya shiga gida to su waye suka kisa kuma jihar fa gaba ɗaya tana ƙarƙashin state of emergency tana ƙarƙashin dokar ta ɓaci to ta yana aka ɓullo aka zo ke yi wannan kisan haka ma nan kwanan nan kafin azumi a jihar zamfara haka ita ma aka yi gaba ɗaya mutanen masallacin gaba ɗaya kafin a yi a jihar zamfara an yi a birnin gwari waɗannan fa manya-manyan ne dimen-dimen ɗin ne mutane suna sallah a zo a buɗe musu wuta gaba ɗaya a kashe su ko kaji ne ba a musu haka ko sallah ce ta yi ba za ka zo gaba ɗaya ka kawai ka zaƙulo su kana zaƙulo kana ta yankawa ba ko a kurkin ka kwa kake ba ka ake ba to amma da a ce gwamnati za ta biya diyar adadin mutane 47 ɗin nan da aka kashe kuna ji rike ko saboda jihar tana karkashin dokar ta bace asali ma ba a sakan ma jihar kuɗaɗenta ba saboda ana sarrafar da kuɗin ne ɓangaren tsaro inda za a biya diyar waɗannan mutane 47 da aka kashe na borno na jihar borno da na jihar zamfara da na kaduna waɗannan mutane da ake kashewa da duk waɗanda aka kashe da za tun da haƙƙin gwamnati ne ta kare rayukansu da dukiyansu duk waɗanda za a kashe da gwamnati za ta biya diya su da tuni waɗannan abubuwan sallama dan da tuni mizaniyar gwamnatin ya fara ya fara ƙasa dole ne a ɗauki mataki da za a yi amma sai a kashe shi kenan wannan ba tsarin gwamnati ba ne ba tsarin shiri ba ne قال رحمه الله قال مالك فقير فقير ala wazal faqir min nas min bani adam alfaqir dai da ka sani amma a wani hadisin ita ce rarakakkiyar rijiya rijiyar da take eh, ba ta da zurfi fafakakkiya kuma bakin ta ya riga ya ya bude za a aka samu wannan idan rijiya aka haƙa ta sai kuma ta rufta ka san aka haƙa rijiya ne da karamin baki to lokacin da ta cika da ruwa sai sashin ta ya rufta kullum da ke ko sai ga kuma wata wata rana babu rijiyar babu ruwan sannan kuma an mai da wurin bola haka kawai sai aka same shi a ciki a uzbillah sun an kashe shi an jefa shi ciki shi yasa ya ce alfaqiru albi'r قال رحمه الله قال يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم معيسة فأتاه وأخوه عيسة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم عيسة ومعيسة فذكر شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر إيه؟ قال يحيى يحيى بن يحيى الليث يجي أم مالك دقى مالك ابن أنس أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد مالك مالك أم بشير بن يسار دقى بشير بن يسار annahu lallai shi bushayr ɗan yasar Ak'barahu ya bai mai Yahaya bin sa'id labari anna sa'al bin abdullah al-ansari lalle sa'al ibn abdullah mutumin madina mutum ne kenan muka samu yanzu daya sunan shi kuma ya fita a hadisin farko wani ji abdullah bin sahal lalle abdullah dan sahal ba shi aka kashe ba wa muhayyisa bin mas'ud da muhayyisa bin mas'ud mutum nau kenan biyu ban shi da ruwaya farko a ruwaya farko ba a faɗa mana baban muhayyisa ba kharaja ila khaybara sun fita zuwa garin khaybar da suka shiga fatafarraka sai suka rarrabu fi hawa iji ma akan bukatunsu wani inan wani inan suka yi wuri da ya zama shine mahada idan kowa je tattara abin da ya tattara to mu haɗu a wuri kaza fa qutila abdullahi ibn sahal ana cikin haka kawai sai aka kashe abdullahi ibn sahal ai mun yi hadisi nan da ku cikin umdatul hakam sai aka kashe abdullahi ibn sahal fa qadima muhayyisatu sai abokin tafiyarsa muhayyisa ya zo fa ata sai ya zo huwa shi karan kansa wa akhuhu da dan uwansa da dan uwansa huwayyisatu huwayyisa ata wani fi'ili ne ina fa'ilinsa damir mustatir kullum da ke ko suka ce a ƙa'idar larabci ba a atafi a kan damir mustatir kuna ji da ke ko ba a atafi a kan damir mustatir in za ki atafi sai ka kawo damirin munfasil shi sa ya ce fa'ata huwa wa akhuhu bai ce fa'ata wa akhuhu ba eh ya ce wani ji da ke kun ga wani hadisi hujja ne akan haka sai faɗin Allah ta'ala uskun anta wa zaujika sai ba ce uskun wa zaujika ba dan kaga uskun fil amr wa fa'ilu damirun mustatir taqdiruhu anta ilmar da ke ko to an yi ce uskun wa zaujika kaga an yi atafin zauju akan damir mustatir ce uskun anta wa zawjika aljanna sai ga atafi akan damir al-munfasil ce sai ce fa'ata huwa wa sai bai ce fa'ata wa akhuhu ba fa'ata sai ya zo huwa shi din dai wa akhuhu da dan uwansa dan uwansa yanzu muna da muhayyisatu muna da huwayyisatu wa abdurrahman bin sahal da abdurrahman bin sahal shi ma a can hakan na ga ce mana abdurrahman ba faɗa mana babansa ba sai na kulura abdurrahman bin sahal kai tsaye shi ne ɗan uwan abdullahi bin sahal kai tsaye da aka zo fa zahaba abdurrahman ne ta kallon sai abdurrahman ya ji zai yi magana kuna ji da ke ko saboda me zai yi magana abdurrahman zai فذهب عبد الرحمن يتكلم لمكانه min أخيه sai abdulrahman yanzu zai yi magana saboda matsayin ɗan uwansa a gare shi dan uwan ne na kudda kud fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kabbir kabbir babba a cikin yi babba yi babba yi ba wa kai kabbara kai kabbara kai kabbara ba ya ce ya samu hadisi yanzu za jawabi sai ka fara kabbara <laughs> ce kabbir kabbir babba a cikin ku yayi babba yi magana fatakallama huwaisatu sai huwaisa yi magana wa muhaisatu da muhaisa suke magana fa zakara sha'ana abdullahi bin sahal sai zai kwashe bayanin abdullahi bin sahal gaba ɗaya suka zayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su atahalifuna 50 yaminan za ku rantse tsuwa hamsin wa stahikuna dama sahibikum ku cancanci jinin dan uwanku a qatilukum ko kuma ku cancanci jinin wanda ya kashe muku dan uwa kuma a baku shi in kisan kuskure ne sai a ba da diya in kisan ganganci ne sai a kashe shi amma kisan da ya nuna kisan kuskure ne ina ba ta mana jini wannan da kyau me macin ruwayan nan da ruwayar farko da muka ambata don zaka ji kisar kamar bai ɗaya take na farko malamin malik a wancan hadisin shine abu laila abdullahi bin abdullah malamin malik a ruwaya ta biyu shine ya yahya bin sa'id ashe kenan an ka karanta hadisi ɗaya a wurin malami biyu za ka samu karuwa ba zai yi a ce wai ai akhdari ne ka karanta shi ka saba karantawa saboda haka kana gani yanzu an sa littafin da ka saba karantawa sai ka ji ai kai ka wuce wannan in dai ka ji zaka samu karuwa kun fahimci wannan da ke in dai aka biya littafi ka biya ka biya kuma ka ji an sa shi yi hakuri ka je ka saurara za ka samu fawaid sosai da sosai hadisi na farko akwai ɗoruwa akan hadisi na biyu hadisi na farko ya koro mana kisar amma hadisi na biyu ya faɗa mana dangantakar waɗancan muhaisa da wadi ya faɗa mana sunan mahaifansu sannan kuma a hadisi na biyu a hadisin barko ana salama ya ce wa'i a tahlifuna za ku rantse sai ba faɗi adadin rantsuwar ba amma hadisi na biyu sai ce me a tahlifuna hamsin ne minan za ku rantse rantsuwa hamsin ashe ba rantsuwa hudu ba ce ba rantsuwa biyu ake yi ba a'a rantsuwa hamsin idan shi kadai ne haka zai tsaya iran tsuwan na hamsin ya ce wallahi tallahi wani shi ne ya kashe wani ko wallahi wani shi ya kashe wani eh eh daya biyu uku mana kotu su mai gudu suka suna ya suna la ilaha illallah eh wato <laughs> allah ba eh sai ga tutun da zai rantsuwa ya je alwala yanzu ya sa alkyabba a ɗauko mai ƙur'ani duk suna yi ne wai don ƙasa alƙali yana duba ga akwai yadda zai ga mutum da gaske ne ko ba da gaske ne duk waɗannan abubuwan kasa da gaske ne kana da ne ba zai hana ka ba ƙasa kasa kana da ne a tahlifuna 50 yaminan yanzu ya kwanan tsoron tsuwa 50 wa tastahiquna dama sahibikum ku cancanci jinin dan uwanku a qatilukum ko wanda ya kashe muku dan uwa qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lam shahad ba mu gani ba wa lam nahdha ba mu halarci lokacin ba sai ma rantsi fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da su fatubri'ukum yahudu bi 50 yaminan yanzu yahudawa za su barrantar da kansu daga gare ku daga rantsuwa hamsin kenan yanzu za a tura rantsuwa ga almudda'una alaihim kenan waɗanda ake tuhuma tunda waɗanda suke tuhumar waɗanda suke tuhuma su ne waɗannan wanda aka kashe musu ɗan uwa su suke tuhumar yahuda da sun kashe musu ɗan uwa kuma babu ƙwaƙwarar shaida in akwai ƙwaƙwarar shaida shi kenan amma tunda babu ƙwaƙwarar shaida amma dai akwai shaidar tunda lalle ilalla yahuda maƙiyanmu ne to tunda yahuda maƙiyanmu ne babu yadda za mu ga ɗan uwanmu a cikinsu an kashe ba mu ce kuma ba su suka yi kisan ba saboda dama akwai adawa sananniyar adawa da Allah ta'ala ce la tajidanna ashadda nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku sannan sulam ya ce to yanzu yahudawa za su barrantar da kansu daga gare ku da rantsuwa hamsin kenan yanzu za tura rantsuwa zuwa ga yahuda kamar da muke magana ɗazu kenan ya halatta wanda ba musulmai ba su rantsuwa faƙalu sai su waɗanda yan uwan wanda aka yi suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kaifa na naqbalu shahadat kaifa na naqbalu aimana ƙaunin kufa ya za mu karɓi rantsuwan mutanen da suke kafirai ya za a shirin tsaye mana mai yadda kafirai ne fa dan su rantsa da Allah su dubu akan ƙare ba komai ne a wurin su a yadda mu muke yi tika ko ba zai ba ina ba ta mafi da ke ko qala yahya qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id shine malamin malik ko shine kenan fa sa'ama bushair bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadahu min indi fa za'ama bushair sai bushair ya ce bushair bin yasar sai ya ce za'ama tana zuwa da ma'anar qala sai ya ce ba lalle ne zama sai ya ba sai ya za'amatni shaykhan wa lastu bi shaykhin wa innama shaykhu man yadibbu dabiba za'amatni shaykhan tana cewa wai ni dattijo ne wani tsoho ne wa lastu bi shaykhin ni ko ba tsoho bane innama shaykhu wanda yake tsoho man dubu da yadibbu shi ne wanda yake tafiya da zanda shi ne dabbu kenan ko wanda yake tafiya haka shine tsoho ai in maka shi digirgir din shi a ƙasa yake tafiya a ƙasan larabawan nan suka tashi abin nan sai ce ba za mu bashar bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indi sai bashar bin yasar ce lalle ana sallama ya ba da diyarsa daga sa ma'ana diyar wannan abdullahi bin sa'al din da aka kashe ta fito ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba daga wurin yahudawan ba wannan kuma bayani ya gabata قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عند نعم na eh na farko da na biyu eh idan kisa ɗin ko abin lokaci ɗaya ba eh kamar nake hadisin farko ya ce fa zahabul muhaddisatu yatakallam wa huwa alladhi kana bi ghaiba na hadisi ne kuma sai ce fa ta abdurrahman yatakallam bi makanihi min akhi yawwa hezar kani yace an samu waɗannan ruwa duk ɗayan ya hatame yahtamil da wannan da muhayyisa ya tashi zai yi magana ai ga gara salam bai ce wane yi magana ba shi ga kabbir kabbir da wane ya tashi zai yi magana shi na bara da ya tashi zai yi magana saboda hujja shi shi ne ya wurin sai aka ce ya zauna da ya zauna sai wannan yake gani saboda kusanci shi da mamaci ba zai tashi magana sai aka ce a wani babban yi magana ciki ko kuma ya mana na a'a shi wannan ne zai yi ya fara yunkurin ya maganar sai aka ce a'a wani sai ko wani yake ganin kowane ya yi alaƙar da ƙarina da yake da ita ya yi yunkurin zai yi magana da ita sai aka ce a'a babba yi magana ciki kun bai ci mutan bai shi ko kisa ɗaya ce amma a ta aka ce mana muhayyi sani ta yi zai magana saboda shi ke khaibara nan kuma aka ce mana abdurrahman ne ta yi zai magana saboda ɗan uwan shi aka kashe sai nuna mana kowanne su ya yi yunkurin zai yi zancen kisa ɗaya ce kamar yadda ya faru a kisar aiki hajji manzo Allah sallallahu alaihi aiki hajjin da ɗaya ne amma sai malamai suka ce wai wanne yayi kira ni ko ifradi ko bata mutu yi qala malik rahimahullah al-amr mujtama'a alayhi indana walladhi sami'tu mimman arda fil qasama walladhi ijtama'at alayhi al-a'immatu fil qadim wal hadith tofa kana jin maliku an yabda'a bil ayman al-mudda'una fil فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوف من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da aka yi ijima'in sa a nan garinmu na madina ɗaya kenan wallazi sami'tu mimman arba kuma wanda na ji daga cikin wannan da yake na gamsu da su fil dangane da abin da ya shafi rantsuwa wallazi ijtama'at alaihi al'imma kuma abin da yake malamai magabata sun riga sun yi ijima'i a kansa sun taru a kansa al'a'imma shugabanni na addini fil qadim wal hadith da yanzu kuna ji da kyau ya nuna mana maganar akwai wani abu akai kaga yace al'amrul mujtama alaihi indana daya yace wallazi sami'tu mimman arba fil qasama biyu yace wallazi sama'at alaihi al'a'immatu fil qadim wal hadith wannan al'amarin wani ne al'amarin shine an yabda abil aiman waɗanda za su fara koro rantsuwa almudda'una na filkasama waɗanda suke da'awar suka kai ƙara an kashe musu ɗan uwa wani ya kashe musu ko su wani sun kashe musu su za su fara rantsuwar su da suke da'awar an kashe musu me dalili akan haka ana sallama sai ya mai da rantsuwar ga ga su muhayisa da su uh, huwayisa da su abdurrahman bin sahal ya ce su sai suka ce a marantsi kan abin da ba mu gani ba in ga hadisin ya nuna mana kenan waɗanda suka kai ƙara su aka maiwa da rantsuwa fa wani sai su rantsi wa annal qasamata kuma ita rantsuwa ta kisa la jibu ba ta hawa kan mutum ba ta zama wajibi illa bi hadi amrayn sai da ɗayan abubuwa guda biyu sori ka idan babu ɗayan abubuwa guda biyu nan babu yadda za a yi a sa ka rantse ko babu yadda za a yi a sa wani ya rantse kana kalli sai ka ce a ba shi da hurumin ya rantse kotu ba ta da hurumin da za ta sa shi ya rantse domin ba a cikin ɗayan abubuwa guda biyu in ma an yi kula maktul ko dai abu na farko shi wanda aka kashe din ya ce dami inda fulan wani ya kashe ni wani ya kashe ni ko kuma dami inda fulan jini na yana wurin wani aga dami inda fulan jini na yana wurin wani fassara harfiya kenan ku yawa larabawa haka suke cewa amma kai sai dai kai suna cewa wani ya kashe ni wani ya daba mai wuka wani ya daba mai wuka ko sun kashe shi sun kashe shi sun kashe shi wayo sun kashe shi umar mai suke cewa mawuyaci ka ga mutum lokacin da wannan ya faru ya kira wani wanda ba shi ba kuna ji da ke ko ya kira wani wanda ba shi ba wani ya daba mai wuka wani ya daba mai wuka kaga wannan ga ke kenan an ji to zai shiga cikin kasama abin da ake kira maita wani ya wanta ta kamata wanta ta kamata kun shiru muna da kitab ɗin shi can gaba kitabul ai in an je wurin za a yi magana kan abin da ya shafi maita kullum da ke ko duk da cewa da gargamanta maita tsafi ce ba kan mun baka bane tsafi ne shi sa kaga yana da wasu sinadarai sosai sosai sinadaran dole wanda yake da ita sai an bashi ko da uwar maita ce ba zai sha a nono ba ko da uwar maiya ce ba zai sha maitar a nono ba dole tun yana yaro sai an an harauta an ba shi ya sha wannan wata kafa yada labarai ta yi magana da wani sarkin mayu a jihar yobi ta yi magana da shi ta ce yanzu ana gadon maitar duk yadda dan jaridan ya kunno kai da yadda yi bai da cewar ana gado ba cewa ana bayarwa ne sai dai a ba mutum tun yana yaro kun bai ci wannan da ke ku saboda mai maita tsafi ce duk nau'uka ne na tsafi da ake da su kambun baka kuma daban ina fata mun gane wannan da ke ko duk an je bayanin za a yi su eh kambun baka wallahu alam ba sani ba ana gado ko ba a gado da kaga mai shi ma ba zai san yana da shi ba haka saboda haka sai ya hatara abin da za muka tsofana wannan maganar ta wani ya kashe ni wani ya kashe ni haka ka ji ana cewa malamai hukuncin mutumin wacce aka wanda wanda wai ta kira wani ya makure mata wuya wanci ta makure mata wuya alhalin ba jini ba komai wai ai mai ya ce ko baka ji wannan tambayar ya wuto ba ita muke magana ba wannan abu na ɗaya kenan da zai sa mutum ya rantsuwa mu ji mamaci yana cewa wani ya kashe shi wani ya kashe shi amma mu zo mun samu wani ya yi kisa ba kuma wani ya yi musu shi bai kashe ba wannan ya ba mu damar mu rantse cewar rana din ko su rantse cewar rana din shi ya kisa su zai cuta yanzu su rantse sai su rantse suna rantsuwa da Allah cewar wani shi ya kashe shi haka za su yi su hamsin ko kuma kowa hamsin hamsin zai rantsuwan dai hamsin ce idan magadan sun zama idan zama su bifa fa idan zama su ashirin da biyar fa hadda mata ka ji shi ba an tambaye ka eh ko a'a ne amsa an ya sa mun kasa ki bin shi abu na farko kenan in mun ci wannan karirar yana cewa wane ya kashe shi wane ya kashe shi wane ya kashe shi ba wai shi kenan kawai ya zama hujja a ɗauko wani a kashe shi ba imana eh kun da ke ko lalle akwai shaidu mun je kowa da ya ce ya je yana cewa wani ya kashe shi wani ya kashe shi kai da kake mamacin ma baka kai da kake dan uwan mamacin ma baka ji haka ba amma dai shaidu mutane duk sun ji cewar kafin su yana ta ƙaraji yana wani ya kashe shi wani ya kashe shi to wannan ya ba ku dama ku ɗauke shi a matsayin shaida ku gabatar gaban alkali

muna zo muna zo muna zo aw ya ta wulatu dam fuska ta biyu ko ma'abota jini suwa kenan waɗanda aka kashe musu ɗan uwa su zo belausi da wani abu laus wani abu min bayyana da zai iya zama kamar shaida amma bai gama zama shaida ba shine lauf ka fahimci wannan da ke ko su ce tun abincin nan da ya ci a gidan wani bai samu lafiya ba kamar mai kenan eh eh goro kamar guba ne <laughs> ya ce mu ya ce mana ya ci abinci gidan wani tun abincin nan da ya ci shi bai ji abin nan ba bai samu lafiya ba ba gane ko ya ci abinci gidan wani bai samu lafiya ba kaza kaza yi lausu ne shi wannan ya musu ita eh lalle ya ci abinci gina shi amma shi bai same komai ba a ah. eh ko sa'ansa ya ce wallahi sai ya kashe shi kuna ji da kyau ya ce wallahi sai ya kashe shi ba dai ya raba su ba ya san ina za su haɗu ya kashe shi ana zuwa kawai sai aka same a can wajen gari akwai zazzabo a mace eh? dole wannan sai ya zo sai an tumce shi ka yi magana ka ce sai ka kashe shi kuma mun gaggawa shi a can kwarin kwa zazzabo ya ke ciki ita shi tun ranar bai sake sashi a ida ba in uwa mamaci wannan hujja ce da za su yi rantsuwa hamsin akan to shi ya kashe musu ɗan uwan a'a za mu yi maganar waɗannan ne su rantsi ko shi ya rantsi shi ya kashe yi da cikin babu muna cikin babu wayan lam takun qati'atan ko da rantsuwar bata zama ai shaidar bata zama yankakkiyar shaida ba ku lura shaida ta zama yankakkiyar shaida idan muka samu mutane biyu suka ce tabbas sun gan shi ya daba mai wuka ba maganar sai a ransa yayi ba a ce sai an kawo shi hudu ba sun ce suna kallonsa yana taba mai wuka suna kabari kabari sun rugu a guji kenan suka same shi ya daddaba mai wuka suna kallon shi ga wukan nan isa suka rike shi su ko ina za a je ko kotun duniya ka za ka mutum zai ce ba wai don kotun duniyar kotun Allah ba ce ko ina za su je su za su ba da shaida suna kallo aka samu mutum biyu adilai suka ga kisan shi kenan ba magana rantsuwa kuna ji da ke ko domin an samu shaida kwakwara to yanzu ana maganar wa in lam takun qati'a ko da shaida bata zama kwakwara yankakkiya ba alal ladhi yudda alaihi dam akan wanda ake da awar shi ya kashe wancan fa hadha yujibu al-qasama to wannan yana wajabtar da yana tabbatar da rantsuwa lilmudda'ina dama alama ni da'awu alai ga waɗanda suke da'awar jini kan su nemi jinin jini daga waɗannan mutane da suke da'awar sun kashe musu wala tajibul qasamatu indana a wurinmu rantsuwa ba ta hawa illa bi da hadhain alwajhain sai da ɗayan waɗannan fuskoki guda biyu قال maliku رحمه الله وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونهم في العمد والخطأ قال مالك رحمه الله وتلك السنة وأن يتجي سنة التي لا اختلاف فيها عندنا وتأتي باب سبعاني ما أكنت أولهم والذي لم يزل عليه أهل الناس wanda yake mutane kuma ba su gushe ba annal mubaddi'ina bil qasama lalle masu fara rantsuwa ahlud dam su ne masu jini wannan suke cewa an kashe musu dan uwa su za su fara rantsuwa wallazina yad'unahu fil amdi wal khata su ne waɗanda kuma suke da'awar an kashe musu shin kisan ganganci ne ko kuskure ne duk ana yi kenan a kisan ganganci in ya tabbata shi ma sai a kashe shi da rantsuwa kuna ji da ke ko sai a kashe shi in kuma kuskure ne ya ba da diya kuna ji da ke ko qala malik rahimahullah imam malik ibn anas ce yana magana akan abin da ya sa waɗanda za su fara rantsuwa su ne waɗanda suke da'awar jini shi sa imam malik yake ta kafa hujja yace wa qad badda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-harisiyyin fi qatl sahibihim alladhi qutila bi khaybar hakika manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama badda ya fara gabatar da badda rasulullah manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya fara alharisiyin mutanen nan na banu harisa su ya fara gabatarwa na sifara rantsuwa fi qatul sahibihim a kashe musu dan uwa da aka yi allazi kutila bi khaybar wanda aka kashe shi a khaybar an sallan ba su yi yace sifara rantsuwa ba to kenan wanda za su fara rantsuwa su ne auliya utam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bata na lauf cewar ya ce zai kashe shi to sai bai faɗi zai kashe shi ba sai ya ce za ka gani duk abin da ya gani din kenan duk lauf ne kullum da ke ko duk lauf ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk